subscribe and sign up. da subscribe idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin sannu-sannu ba ta hana zuwa. Kashi na biyu. Wani irin jiri ne ya ɗabi su Uncle Hussein. Jin yanayin da 'yar ɗan uwan nasu ke a ciki da ya sa su ja da baya tare da faɗawa zaune saman kujerun da ke bayansu saboda tsananin tashin hankali suna farta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama shi abba tunda suka zo suka samu suka lallaba sai ya zauna saboda ba wata lafiyar kafafu ke da shi ba balle ya juri iya tsayuwa na tsawon lokaci lokacin da ya ji wannan labarin sai kawai ya sake fashewa da wani sabon kukan da dama tun ɗazu yake yin abinsa saboda rashin sanin a wani hali gudan jinin tasa take ciki kalmar shahadar shi ma ya fara maimaitawa haɗi da cewa Allahumma arjirni fi musibati wa akalifni kairin minha cikin tausayawa mutumin ke kallon su kafin ya ce hakuri za ku yi tare da addu'a kuma ku samu ku matsa inda suke na san gab ake da a nemi ƴan uwansu ni ina kan hanya ta ne ta zuwa garin Mina dama tsammanin jiran isowar ku anan kamar yadda ɗan uwana ya sanar min a waya shine dalilin da ya tsaida ni anan saboda na san kuna isowa dole direct nan emergency za ku zo don haka ni zan wuce ga waɗannan takardun a cikin aljihun namijin aka tsince su ya karasa maganar tare da miƙawa uncle Hassan takardun har zai tafi sai ga wani dokta da shi suka karɓi kes ɗin a nan emergency ya iso wajen haɗi da kallonsa ya ce a ah, ranka ya daɗe baka wuce ba ne eh dr sadiq amma yanzu nan zan tafi insha allahu waɗannan su ne iyayen mutanen da muka kawo ya ba shi amsa tare da nuna masa su abba da ke zaune kamar ruwa ya cinye su masha Allah ranka ya daɗe to Allah ya kiyaye ya kuma saka da alkhairi amin ya rabbi ya faɗa tare da bashi hannu suka yi musabaha kallon su onkul ɗin yayi tare da cewa duk wani abu da ya kamata wannan dokta zai taimaka muku insha Allah amini na ne sosai don haka ku kwantar da hankalinku please dokta ka kula da komai nasu har lokacin suna rike da hannun juna i will insha Allah ya ba shi amsa sannan suka yi masa godiya ya wuce duk da yace tashi ya yi musu jagora zuwa can ICU ɗin, sannan su je emergency juyowar da za su yi wajen abba suka ga wayan babu kowa a mazauninsa su tashi saboda sanin yanayin da yake ciki suka fara dudduba sa a cikin wajen ba su gansa ba cikin tashin hankali suka yi wa dokta bayanin da matsayinsa ga patient ɗin ya ce kar ku damu ina ga ya kasa jurewa ne ya nufi can ku zo mu tafi can ɗin a ɓangaren abba kuwa kamar yadda dokta ya faɗa kasa jurewa zama a wajen yayi hakan ya sa ya miƙe lokacin da suke magana ba tare da sun lura ba ya kamo hanyar gen emergency jikinsa na rawa sai faman haɗa hanya yake yi babu abin da yake bukata a lokacin irin ya ga 'yarsa kuma ya san ko a wani hali take ciki kasancewar dole sai ya fito ta cikin imajensi wata dan zai iya isa gani imajensi da ke can gefe da su ya sa shurabil ya hango sa yana har haɗa hanya tare da neman faduwa da gudu ya fita cikin motar ba tare da ya tsaya kula yaran da ke tare da shi ba ya nufi inda yake da sauri ya karasa wajensa tare da tare da sa duka hannayensa biyu ya rungumo sa yana faɗin abba ina kuma za ka je haka kai kaɗai ina su onkol ɗin dago kai yayi ya kalle sa ba tare da ya iya furta masa komai ba sai dai ya nuna masa gefen da gani emergency take da yake ana iya hango ta daga nan inda suke jujjuyawa shurhabil yayi yana kallon ta gefe da gefen su ko zai hango su uncle Hassan amma ko alamar su babu hakan yasa ya rike sa suka nufi wajen su ko yan biyun ganin ya bar gaban motar a buɗe yasa suka fito su ma suna yan dube-dube a gefen daidai lokacin mutumin da ya biyo bayan su abba da mota shi ma ya yi fakin ɗin motarsa a wajen tare da fitowa da sauri cike da mamaki ya nufo wajensu tare da kamo hannun ɗayar ya ce ina za ku je ne baba za mu je ya bar mu baba za mu je ya ba mu gem ta faɗa tana tsalle-tsalle tashi yayi ya leka cikin motar ya ga babu kowa a ciki gashi kuma an bar ta a buɗe gefe da gefe ya kalla kuma bai ga su ba hakan ya sa ya rufe motar tare da ce musu to ina baban naku ya je hanyar da shirhabil ya bi suka nuna masa kallon siyayya ga yanda suka jigata ya ce za ku ci abinci eh za mu ci dama yunwa muke ji suka faɗa a tare to ku zo mu je ya faɗa tare da riƙo hannuwansu ɗayar ce ta wabce hannunta haɗi da cewa ni ba zan je ba ita ma ɗayar ta wabce hannunta haɗi da cewa ni ma ba zan je ba haddasa haddasa makalika faɗa tsaye yana kallon su cike da birgewa. kafin ya ce to za ku zauna a nan in je in kawo muku abincin mu baba za mu bi haba yaran baba ai ba ku san inda za ku ga nesa ba tunda ya yi nisa ku zauna a nan kar ku je ko ina bar na je na kawo muku abinci ku ci kun ji ko a'a sai dai ka kai mu wajen dadi da ummi za su ba mu abinci mu ci ko hasana ko hasana ɗayar ta faɗa tana kallon yar uwarta eh ke ummi ke baki ni kuma dadi na ne ke bani a baki ko tsayawa yana kallon su cike da jin wani farin ciki a ransa wanda bai san dalilinsa ba yanayin suturarsu na matukar burge sa wanda yanzu ne ya gano wacce take wacce take karɓar ruwa a hannunsa ɗazu ita ce Hassana kuma ita ce ta fara cewa ba za ta je ba ɗayar kuma ita ce Usaina wacce ta ɗan karce a gefen kuncinta na dama wani irin tausayinsu ne ya ji ya rufe sa tunowa da halin da iyayen nasu ke a ciki tare da addu'ar Allah ya tashi Allah ya tayar musu da kafaɗinsu. juya bayansa ya hango ɗaya daga cikin security din asibitin ya miƙe tare da isa wajensa ya ba shi hannu suka gaisa sannan ya ce don Allah ko za ka iya kular mini da yaran can kafin in je in dawo ganinsa babban mutum ya sa ya yi saurin cewa babu damuwa alhaji in dai za su zauna don ya san dole za a shafa masa wani abin komawa wajen ko riko hannuwansu ya ce yauwa yaran baba ku zauna a nan kafin babanku ya dawo zan je na kawo muku abinci kun ji ko da sauri ya bar wajen ya nufi wani waje da ake sai da abinci cikin asibitin a ransa yana addu'ar a ransa yana addu'a yana saka wasu abubuwa cikin mintuna biyar ya je ya siyo abincin ya dawo ya tadda su tare da security din sai faman surutu suke yi masa tamkar sun san shi mutumin murmushi yayi sannan ya bude bayan motarsa ya ɗauko wata kafet mai girma ya shimfiɗa a cikin inuwar tare da ajiye abincin hannunsa sannan ya jawo su ya zaunar da su ya buɗe musu abincin ya tura musu a gabansu ɗaya daga cikin takeaway ɗin da ya yo ya sake ɗauka ya miƙa wa security ɗin dama don shi ya siya tare da gorar ruwa ɗaya da kuma lemu yana ta godiya kallonsa suke yi suna kallon abincin ba tare da kowannensu ta sa hannu ta ci ba ku ci mana girgiza masa kai suka yi alamar ba za su ci ba me yasa a tare suka ce dadi yake bani idan zan ci ita ma ɗayar ta ce ummi take bani a baki shiru yayi kafin ya jawo gorar ruwan da ya wanke hannunsa tare da ɗibar abincin ya fara ba su a baki a hankali idan ya ba wannan ya ba wannan yana jin wani irin farin ciki ya mamaye masa zuciya Shiru abil kuwa suna isa gani emergency suka ga wasu nurses a guje sun wuce da oxygen cikin theater room ɗin da ke leƙe da wajen bayan kamar mintuna biyar suka wuce sun sake wucewa da wani a guje tsaye suka yi tare da rashin sanin abin da abin yi da ta inda za su fara sun yi minti a uku a tsaye kafin su ga wata dokto ta fito daga cikin wani ofis da ke kallon ɗakin tiyata ɗin da sauri shurhabil ya tare ta haɗi da cewa assalamu alaikum don allah dokto ko nan ne aka kawo wata patient da suka samu accident mai juna biyu dan kallo ɗaya za ka yi wa ka tabbatar da cewa ita ɗin cikakkiyar likita ce eh nan ne yanzu haka ita aka gama yi wa tiyata ko ku ne yan uwanta ta tambaya a takaice eh mu ne doctor ya faɗa tare da gyara tsayuwarsa da alama yana son jin ƙarin bayani ne daga bakinta amma ga mamakinsa sai ga ta wuce cikin ɗakin ba tare da ta sake cewa komai ba Dr. Sadiq kuwa ko da suka je ICU ɗin ya shiga ɗakin da ake duba Abu Sumayya. Ya tarar ana kokarin gyara sa saboda mai kowa mai komai ya amshi abinsa, wato dai Allah ya yi masa rasuwa. Rufe idanuwa ya cikin jimami tare da girgiza kai, sannan ya nufi wajen wani dokto da ke tsaye akan gawarsa. Yana kokarin haɗa bayanan tabbatar da mutuwarsa bayan dogon bincike da suka gudanar a kansa. sai ya ce, "Ah, Dr. Sadiq ka dawo?" ka dai ga yadda Allah ya yi ikonsa akan wannan bawa nasa ko ya samu international injury ne a cikin kwakwalwarsa haka kuma zuciyarsa ta buga a sanadiyar tsoro ta kuma fargabar da ya ziyarce sa a lokaci daya kuma sai aka ce sa'a yana dauke da hawan jini wanda shine ya ƙara tasiri wajen bugawar zuciyar tasa har ta fashe girgiza kai da kuta sadiki ya haɗi da cewa Allah sarki Allah ya ji kansa ya yi masa rahama dama 'yan uwansa ne suka iso okay zaka iya sanar da su no ba zan iya ba Dr. Nasir ba damuwa bari na karasa haɗe bayanan sai na je na sanar da su hakuri za su yi dan dukkaninmu ita muke jira sai bayan kusan mintuna biyar sannan suka fito tare da Dr. Nasir din da suka nufi wajen da su uncle H suke tsaye gaisawa suka fara yi da shi sannan ya yi musu bayanin Allah ya yi wa patient su wato Abu Sumayya rasuwa salati suka fara yi tare da jinjina al'amarin tabbas sun ji babu daɗi na rasa nagartaccen mutum irin Abu su mayya. a daidai wannan lokacin da suke tunanin shine cikar burinsa da kuma farin cikinsa don Uncle Hussein har hawayensa hakuri suka ba su sosai tare da addu'ar Allah ya gafarta masa sannan Dr. Sadiq ya ce su wuce gaini saboda ga alama Abba bai zo nan ba jikinsu a sanye suka bar wajen suna tuna irin muƙabalar da ya fuskanta kafin su bashi auren 'yar tasu suna isa dokta da ɗazu suka magantu da Shurabil na fitowa, wasu nusu su biyu na biye da ita a baya, ɗauke da jarirai guda biyu a hannunsu. Kallonsu ta yi ta ce, A'a, Dr. Sadiq barka da rana, yau kai ne a hall ɗinmu? Barka Dr. Iman, ya za mu yi na biyo patient ɗinmu da muka kawo a nan wacce ta samu accident. So dama ɗazu da muka zo ake faɗa min ke ce on duty, ke da su Dr. Odugun da Dr. Na'im. Hope an yi nasara wajen aiki. Yes, alhamdulillah. ashe kai ne Dr. Na'im ke kwatanta min ya aiki alhamdulillah doctor ta faɗa tare da kallon su Uncle H da su Abba da ke tsaye suka gaisa sannan ta ce okay doctor waɗannan su ne 'yan uwan patient ɗinka eh Dr. Iman okay congratulations Alhaji an yi nasarar ciro mata yan biyu mace da ɗa namiji amma kafin ta amma kafin ta gama Abba ya fashe da kuka ya ce shikenan dama na san hakan za ta faru ya Allah ka yafe min yau gashi na yi sanadiyar jefa kaina cikin kunci dalilin nisan da kaina da ita da nayi ta tafi ta bani da miƙin da har lokacin da za a karɓi tawa rayuwar ba zai warke ba dafa kafaɗarsa dr iman ta yi haɗi da cewa haba haba wa ya faɗa maka yarka ta rasu yarka na a raye sai dai ba wannan kukan naka take bukata ba ka yi hakuri addu'arka addu'arka ita take so a yanzu kaji wani irin sanyi ya ji a zuciyarsa wanda sai da hakan ya bayyana karara a fuskarsa ya juya gabas ya yi sujjadar shukur haɗi da kallon su uncle h da fuskokinsu suka kasa bayyana farin ciki ko kuma damuwar da suke ciki ya ce alhamdulillah hassan husaini yar na raye bata mutu ba ku zo ku yi wa allah godiya kun ji ko kanin yadda fuskokinsu suke ya sa hankalin shi ya koma akan mijin nata da sauri ya karasa inda Dr. Sadiq yake ya ce, Dokta, ya jiki mai gidan nata, sai hakuri alhaji, shi kam Allah ya yi masa cikawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba ya faɗa da karfi tare da faɗuwa zaune duk wanda ke wajen jikinsa ya yi sanyi jin cewa abu sumayya ya rasu hatta dr iman sai da ta ji shock a tare da ita saboda tunowa da halin da matar ke ciki allah ya ji kansa ta furta tare da juyawa ta koma cikin ɗakin tiyatar su uncle h suka karɓi yaran suna kallo tabarakallah masha allah da su kyawawa da su sak kamar mahaifiyarsu ga su da girma sosai hudu ba suka yi musu sannan suka ba nosis din su aka koma da su ciki saboda ga alama ba su da lafiya tanga baki daya kawunan su sanye suke da kanula irin ta ƙarin ruwa habil kuwa ji yayi tamkar kar a raba shi da jaririyar da ke hannunsa wacce ita ce usaina ɗa namijin kuwa shine hassan yana ta kallon su har suka shige da su ciki hakan ne yasa ya tuno da ya baro 'yan uwansu a mota ɗazu kuma bai rufe su ba ai da sauri ya juya ya miƙe hanyar inda suka ajiye motar yana zuwa ya tarar basa a cikin motar nan take duk hankalinsa ya tashi ya fara dube-dube har da karkashin mota kamar an ce ya juyo ya hango su cikin motar mutumin ya kunna musu laptop suna kallo hankali kwance zaro idanuwa sharhabil yayi tare da karasuwa wajen ya fara babbaga glass ɗin motar saboda duka a kukulle suke saboda AC da aka kunna a hankali mutumin ya fara sauke glass ɗin motar tare da juyowa yana kallon Sharabil murmushin da bai kai ciki ba Sharabil yi masa yana kallon yaran da suka dukufa suna kallo abin su hankali kwance bude gaban motar sa ya fito tare da mika masa hannu suka gaisa fuskar Sharabil a daure yace am kamar na so na waye fuskar nan waye kai ya tambaye shi kai tsaye ba tare da wani shayi ba ni ba kowa bane shi ma ya bashi amsa a takaice ok me ya kai yaran nan cikin motar ka bawan Allah ya sake jefa masa wata tambayar ba tare da ya dubi girmansa ba yana tunanin wani dalili ne zai sa daga ganin yara ya ɗauke su ya tura a cikin motarsa ko ba dai so yake ya sace su ne ko dai so yake ya sace su ne muryarsa ya jiyo yana cewa ganin yadda ka bar motarka a buɗe sun fito ba tare da sanin inda za su nufa ba shine dalilin da yasa nayi tunanin tsayawa na taimake ka ta hanyar tsaye da su har sai ka dawo ya kamata ka san cewa wannan abu da kai sakaci ne babba kuma kuskure ne kananan yara ne su da ke buƙatar cikakkiyar kulawa don haka ya kamata a kula da su sosai bai jira mai zai ce bai sake buɗe gaban motar ya ce da su Yau wa yaran baba ku zo ga baba nan ya dawo kun ji ko makalika faɗa suka yi suna ci gaba da kallonsa ya yi murmushi tare da cewa ya yi tafiyarsa kenan kun fasa zuwa wajen dadi da ummi ko la a'a ni dai zan je hassana ta faɗa hakan ya sa ita ma usaina ta taso tana faɗin ni ma zan je wajen dadi da ummi fidda su ya dinga yi ɗaya bayan ɗaya daga cikin motar ya tire su a kasa haɗi da juyowa yana kallon shurabil da ya saki baki yana kallon su ya ce ga yaran nan amma don Allah ya kamata ka rinka kulawa sannan ya shiga motarsa ya tayar yaran na ɗaga masa hannu suna yi masa bye bye yana kokarin barin wajen da sauri shurabil ya isko sa tare da ta saitin jikin glass ɗinsa ya ce afuwa alhaji dama ka san yaran nan ne girgiza kai mutumin yayi yi don ya fahimci gaba ki ɗaya shurhabil kuruciya na damunsa girma ne kawai ya riga yi girma ne kawai ya riga hankali saboda yanayin yadda yake magana abin nasa kamar rashin iya magana kamar kuma isa da jiji da kai a tattare da shi kallon sa sannan yace ban san su ba kuma ban san ko su waye su ba amma abu ɗaya na sani shine tun wajen da suka yi accident da na gane su jikina ya bani cewa kamar akwai wata alaka tsakani na da su kuma a raina na ji ina san su har a cikin zuciyata hakan yasa na biyo bayan ku lokacin da kuka taho da su ina fatan jikin iyayen nasu da sauki saboda tsaurin tambayoyin kaɗazin sun kasa bari na na tambayi hakan tun farko sunna kai kasa yayi yana so sa kera kansa haɗi da cewa kai hakuri alhaji na ji tsoro ne a raina saboda yadda duniyar ta mu ta koma babu komai insha Allah ka gaida iyayen nasu insha Allah gobe zan zo na duba su saboda mareci yayi yanzu shikenan alhaji amma shi mahaifin nasu Allah yayi masa cikawa mahaifiyarsu kuma an yi nasarar imata tiyata an ciro wasu yan biyun da motar na solo amma alhaji na jin haka ya kashe motar yana sallallami kai ka ce wani shakikinsa ne ya jima yana jajanta abin aransa tare da yi masa addu'a sannan ya bar wajen bayan ya bashi complement card ɗinsa yana barin wajen ya nufi inda teams ɗin suke zaune a gaban motar suna wasar su hankali kwance ya je ya ja hannuwansu ya nufi inda su abba suke rike da su suna isa abba ya mika musu hannuwa alamar su je sa da gudu suka isa tamkar sun san sa ya rungume su yana kallon su ɗaya bayan ɗaya yana jin wani irin son su da ƙaunar su na shiga zuciyarsa kallo ɗaya za ka yi musu kasan kamar su sak da mahaifinsu tamkar an tsaga kara hasken fatar mahaifiyarsu ne kaɗai suka ɗauko hawaye ne suka zubo masa a idanuwa ya goge haɗi da cewa Allah sarki batul ashe rabon mu Allah sarki batul ashe rabon waɗannan jikokin nawa yasa kika kika iya jurewa rabuwa da ni bayan kin san irin tsantsar so da ƙaunar da na nuna miki a cikin ‘ya'yana wacce har ta kasa ɓoyuwa a zuciyata har kika yi nesa da ni ban daina jin wannan ƙaunar taki a raina ba ubangiji Allah ya tashi ka ki Allah ya baki lafiya ki ga yadda soyayyar ki ta rinka lunkuwa a kowace rana a cikin shekarun nan da ba kya tare da ni haka abba ya yi ta surutunsa tamkar wanda ya fara zarewa yayin da yaran da ya dora a saman kafafuwansa suke jin daɗin farcin suna suke jan ɗan farin gashin da ke shimfiɗe a fuskarsa tuni su uncle h suka kira matansu suka sanar da su halin da ake ciki wanda nan take family da suka haɗu don walimar tarbasur da abba ya shirya suka fara koke-koke barin ma mahaifiyar batul da kaɗan ya rage ita ma a rasa ta saboda matsananciyar faɗuwa da ta yi a sume ta jima kafin a samu ta farfaɗo. kuka take yi sosai tana roƙon Allah ya sassauta wa ƴar tata kuma ya ji kan mijinta nan take duk aka watse jikin kowa a sanye asibitin wasu suka nufo wasu kuma suka wuce gidajensu saboda basu sanar da mazajensu ba kafin ka ce mai tuni asibiti ta fara samun halartar yan uwa da abokan arzikin abba da yan uwansa ta kota ina duk wanda ya ji labarin abin da ya faru sai ya zubdarwa da yaran hawaye domin har zuwa lokacin ita batul din bata farfado ba Dr. Sadiq ne ya dawo wajen su onkul kan zancen gawar Abu su Sumayya da suka bukaci a basu aka ce sai zuwa gobe idan police din da suka tsaya sun zo sun sa hannu. Hakan ya matukar konawa onkul Hassan rai da sa yana ta faɗa har sai da Abba ya ba shi hakuri shi da Dr. Sadiq sannan ya yi shiru. Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dakata sai mu haɗa a ci gaba da labarin a kashi na gaba dan jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin sannu-sannu ba ta hana zuwa kashi na biyu wani irin jiri ne ya ɗabi su Uncle Hussein jin yanayin da 'yar ɗan uwan nasu ke a ciki da ya sa su ja da baya tare da faɗawa zaune saman kujerun da ke bayan su saboda tsananin tashin hankali suna farta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama shi abba tunda suka zo suka samu suka lallaɓa sai ya zauna saboda ba wata lafiyar kafafu ke da shi ba balle ya juri iya tsayuwa na tsawon lokaci lokacin da ya ji wannan labarin sai kawai ya sake fashewa da wani sabon kukan da dama tun ɗazu yake yin abinsa saboda rashin sanin